السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين بعد أشكم مسلاك نبينا وحبيبنا وشفيئنا وقائدنا ومربينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع بإحسان واستنى بسنته إلى يوم الدين Wa وبعد السلام alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh dukkan godiya ta tabbata ga ubangiji madaukakin sarki ira da amincin Allah ta tabbata ga fiyayyen halitta annabinmu manzanmu jagoranmu mai mana tarbiyya Allah ka raya mu akan sunnarsa ka ɗauki rayuwarmu muna bin tafarkinsa ka tashe mu a cikin mabiyansa ka shayar da mu alkautararsa da alayensa da sahabbansa da waɗanda suka bi sa muka kyautatawa har zuwa ranar tashin alƙiyama a yau alhamis sha uku ga jimadar sani hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam tana bakwai. wanda ya daidai da hudu da watan sha biyu dubu biyu da ashirin da biyar miladiya. Allah madaukakin sarki da ikonsa ya ƙara haɗa mu a wannan masallaci na tunawa da Sheikh Jibril Umar Jibril rahimahullah wanda aka fi sani da masallacin Trayam a nan fage cikin garin Kano. A wannan darasi namu na ɗari da casa'in da biyu a cikin wannan littafi na sharhul usul salasa wanda Muhammad bin Abdul ya wallafa littafin shi na al-usul salasa sannan Muhammad Hassan al-Misri ya mishi sharhi wanda nake a cikin shafi na 534 wanda nake magana akan hijira ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina malam ya yace qala ibn shihab fa akhbarani urwa ibn zubayr ibn shihab az ya ce, urwa ibn zubair ya bani labari An na rasulullahi sallahu alaihi wa sallam laqiya zubaira fi rakbin min al-muslimina manzala sallallahu alaihi wasallam a hanyarsa ta zuwa madina yayin da ya kusa da shiga madina sai tikaru karo da zubairu bin al-awwam da sauran waɗanda suke tare da shi na musulmi kanu tijjaran ƙasili na sham wanda su sun kasance ‘yan kasuwa ne a su ta kasuwanci sun dawo daga sham manzala sallallahu alaihi wasallam ya fito hijira zuwa madina shi kuma zubairu bin al-awwam da wasu daga cikin musulmi ina a lokacin suna sham domin kasuwanci to da suka taho yayin zuwa makka a hanyar ta zuwa makka sai suka haɗu da manzo sallallahu alaihi wasallam shi kuma a hanyarsa ta zuwa madina domin yin hijira فكسى الزبير رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر ثياب بياض زبير بن العوام zaman sun da sabbin tufafi farare kal da haka sai ba manzon Allah sallallahu ya ba sayyidina Abubakar a wata ruwayar shi ma ya sa sauran musulmi duk suka sa suka zamanto gabaki ɗayansu suna da farin tufafi kal kaga kenan sai suka tafi da shi Zubair bin al-Awwam da sauran ɗan kafilarsa da manzala sallallahu alaihi wa sallam da kuma Abubakar Siddiq suka kada maimakon shi ya tafi Makka dan haka su ma sai suka tafi suka tafi da manzo sallallahu alaihi wa sallam domin yin hijira zuwa Madina kaga ba da shiri suka bar Makka ba sun bar Makka a zuwan kawai sun tafi kasuwanci Sham su dawo to amma suka haɗu da manzo sallallahu alaihi wasallam fi mushtaqiqut tariq a hanya zai tafi Madina da haka suka bar duk wasu abubuwan su da yake Makka kawai suka kada akalar tafiya su ta juya suka ranka tare da manzo sallallahu alaihi wasallam zuwa Madina wa sami'a al-muslimuna bil Madina makharaj rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min Makka sun lokacin da manzala sallallahu alaihi wasallam ya fita daga makka mutanen madina suka samu labari cewa manzan Allah ya fito daga makka domin yin hijira to labari dole tun sun san tafiya daga makka zuwa madina tafiya ce mai tsawo naka suka kintaci kwanakin da suke tunanin manzala zai fara su fakanu ya duna kulla gadatin kowace da sassafe suna fitowa ila harra su je wani waje da ake kira mishi harra kusa da uba wani waje wanda suke hawo tudu domin su hango duk wanda yake tahowa ku, suna jiransa hatta ya ruddahum harru zahira har tsananin rana sai mayar da su gida fanqalabu yawman wani lokaci bayan sun zo sun jira sun jira ba zuwan manzo sallallahu alaihi wa sallam sai suka koma ba'da ma aqalu intibarahu bayan sun dade sun tsawaita jiran su ga manzo sallallahu alaihi wa sallam falamma awau ila bulutihi yayin da suka koma zuwa gidaddajin su au farajulun min yahuda ala aqutumi sai wani mutum daga cikin yahudawa sai ya hango yana kan rufin kwanansu ko rufin cikin ɗinsu gininsu da suka yi yana kai min aqamihim daga cikin rufin ginin gidaddajinsu da amrin zuru ilaihi domin shi ya hau wani al'amari ne yake so ba ya je leƙo manzo sallallahu alaihi wa sallam ne ba tunda bai hude kawai ya kasance yana da wani abin yi shine ya hau kan rufin ginin su domin ya yi abin da zai yi na bukatunsa yayin da ya ɗaga tun da yana sama zai hango duk wajen madina fa basura bi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam wa ashabi da ka hango manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam da sahabbansa mubayyidina dukkan su da fararen kaya yazulu bihim sarab kawalwalniya tana gusar da su irin su rinka ganin kamar yadda ake hango a sahara in kana tafiya daga nesa za ka ga cewa akwai mai akwai kaga kamar ruwa idan mutum ya taho sai kaga in ka hango shi a cikin ruwan kuma sai ya rinka gudu kaga kamar baka gan shi ba to haka suka hango manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to wannan kayarwar niya din tana tsiba su wani lokaci ya ga dicibicin su amma ya tabbatar waɗannan mutanen yanda ya gansu cikin fararen kaya wannan waɗanda mutanen madina suke fitowa ne suke jiran zuwan su falam yamliku yahudi an kala bi a'la sauti shi wannan bai yahudi bai iya mallakar kansa ba kawai sai ya kwalla kira yace ya ma'ashir al-arab ya ku taron larabawa haza jaddukum wannan shine abin da kuke nema wannan shine garaban ya taho abinda kuke kira allazi tantaziruna wanda kuke jiran sa wato ga abinda kuke jira wanda kuke fita kullum kuke sauraron zuwan sa yanzu kun koma to shine ya kalla ihu yana faɗa muku gashi nan ne na hango shi ya na hango shi sun taho musulmai a garin Madina da suka ji yanda aka behudan nan ya kwala kira ya ɗaga murya yace ce abin neman shi abinda suke so su gani raban da suke so su samu na fara hango manzo sallallahu alaihi wa sallam to gashi fa manzon Allah ya zo dabda shiga cikin garin Madina fasara almuslimuna ila istilahi musulmi gabaki ɗaya sai suka dauki suka dau makaman mai takobi mai mashi suka dauka suka yi fatalaqaw rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam bi zahr harra suka haɗu da manzo sallallahu alaihi wa sallam a zahr harra akan wani waje wanda yake kusa da kuba idan ka gangaro daga kuba tudun da yake nan to a nan wannan tudun suka hau tudun wannan wajen suka hango manzo sallallahu alaihi wasallam sun fita da makamansu saboda sun san ko da wani zai iya shirya tubu to yahudawa tun da yanzu an zo garin madina garin madina akwai munafikai wanda ba sa son zuwan manzo sallallahu alaihi wasallam akwai shugabannin sharri su yahudawa suna nan komai yana iya faruwa amma idan da yahudawa a waje to babu wani magana aminci za su iya yin komai to wannan ya musulmi suka fita da makamai suka domin kai kariya ga Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam adala bihim zatal yamin Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai kwana da su maimakon ya tafi hanyar direct da zai shiga Madina sai hanyar dama hatta nazala bihi fi bani amr bin auf har yazo wajen da kabilan bani Amru bin auf Gidaddabinsu, su yazo wajen Wazalika yawm al-ithnain min shahr awwal wannan ko ya faru ne ranar litinin a watan rabiul awwal ya isa duk wannan hadisin wasu na ganin mursal ne amma hakim ya wasalar da shi daga ma'amar an zuhuri yake cewa akbarani urwata annahu sami'a zubair urwa ya bani labari ya ji urwata ya bani labari cewa ya ji zubair yana bashi labari kamar yanda ya zo a zabin ma'ad da dalailin nubuwa Faƙama abubakar linnasi lokacin da suka iso mutane suka iso mutane sai suka je suka zagaye manzo Allah sallallahu alaihi sai suka zagaye sayyidina Abubakar domin shi suka sani yawa wanda suka zo wajen ba da su aka yi akbatul ula ko asaniya dan haka ba su san manzo Allah ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba su san manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba naka sai suka je ga manzo wajen sayyidina Abubakar saboda shi suka sani saboda shi yana tafiya فقام أبو بكر للناس وجل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابتا سيدنا أبو بكر يتاشي يتاشي ينايوا جماعة بياني من قال صلى الله عليه وسلم كمينا زونا يشير فطفق من جاء من الأنصار ممن لم يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحيي أبا بكر وإن دندنا وإن دسك زودة متعنا مدينة wanda ba su taɓa ganin manzo sallallahu alaihi wa sallam ba kawai sai suka tashi suka ji wajen sayyidina abubakar suna gaishe da shi shi kuma manzo sallallahu alaihi wa sallam yana gefe yana ganin su yana jin su saboda tawazu na manzo sallallahu alaihi wa sallam da shi shine shugaban tafiya kuma shi suke nema amma ba su san shi ba amma kuma suka tafi wajen sayyidina abubakar wasu ma suna zaton shine manzo sallallahu alaihi wa sallam amma shi sai na abubakar bai ce ba ni ne ba saboda wani taktis ya ga cewa in wani abu ne ma inda wani mugun nufi suka zo to shi dai za su samu sai na abubakar za su samu bai maza ba sai na abubakar ya ce ai gashi can a'a sai ya tsaya yana musu jawabi in ma wani abu ne aka kulla duk ma abin da za a yi to ya same shi shi sai na abubakar shi ba manzo sallallahu alaihi wasallam da ya ga sun zagaye sai na abubakar suna gaishe shi ana bayani sai koma gefe ɗaya ya zauna sallallahu alaihi wa alihi wa sallam domin babu tsagawa babu girman kai babu cewa aini ne shugaba ya za ku ta yanzu nan da kun zo cikin mutane wani babba ya zo aka ga an tafi wani to kashi wajen wani to kashi ga uku wajen babba yace au in ma an taru wajen shi ake to bari za mu maganin shi shi manzo sallallahu alaihi wa sallam tawadu'un sai ya zauna a gefe to amma me ya faru hatta asabatu shamsu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ana nan ana tsaye sai sayyidina abubakar ya ga rana ta kawo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da a inuwa ya zauna irin ta yan bishiyar nan mun san bishiyoyin sahara bishiyoyi ne kanana haka in inoyin su to yanzu kuma har rana ta dago ana ta bayani ga ta zo ta samu manzo sallallahu alaihi wasallam shi kuma sayyidina abubakar da ya ga ranan nan fa akbala Abu Bakirin hatta wallala alaihi bi bai sai sayyidina abubakar ya nufi manzo sallallahu alaihi wasallam sai cire mayafinsa da yake rufe da shi sai yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam inwa fa arafa an-nasu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam inda A nan sai suka san to ga manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da kan sayyidina abubakar ya ga rana za ta taba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to ya wuf ya ɗauki mayafinsa ya kara ya yi wa manzala sallallahu alaihi wasallam inuwa a nan suka fahimta cewa wannan ɗin da yake zaune wanda suka kyale suka je wajen shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai suka taho suna gaishe da manzo sallallahu alaihi wasallam falabisa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi bani amri bin auf manzala sallallahu alaihi wasallam nan ya zauna a kabilar bani amru bin auf biba ta laila sanda ya kusan kwana ashirin da tsoriya wajen kwana ashirin ko da hudu ko da biyar ko da 6 ko da bakwai ko da takwas ko da tara wa ussisa almasjidu alladhi ussisa ala taqwa anan ya assasa masjidul quba wanda yanzu ake sallah a ciki wanda idan mutum ya je Madina yana daga cikin sunna musamman rana Asabar ya tafi ya je ya salla a wajen tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam din rana Asabar yana fita ya je ya salla a Quba ta nafila ya dawo yasa yanzu da kun je an je Umara ko an je Hajji rana Asabar tana ga mahajjata ko wanda suka je Umara suna tafiya masjid Quba fi wannan nafila ta sunnan manzo sallallahu alaihi wasallam shine kuma masallacin da Allah ya bashi ya tabbatar da zila masjidun ussisa ala taqwa min awwal yawmin ahaqqu an taquma fihi fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu shine Allah ya ce wannan masallacin da na farko wanda ka fara zama a kan shi aka ka fara assasa shi shine masallaci wanda Allah ya gina shi akan tsoron Allah kuma shi ya fi cancanta ka tsaya a ciki domin munafikai sun je sun yi wani masallaci kusa da shi suka ce manzo Allah sallallahu alaihi sallam! ya zo ya bude musu ai sun sake masallaci ba manzo Allah har ya himmatu yana so ya je ya bude musu kusa da ba sai Allah ya ce mishi a ba wai yawan masallatai ake mu kamar yanzu inda muka damu yawan masallatai kowa ya bude masallacinsa ba wai yawan masallatai shine abin yin ba na masajidun ofisa ala taqwa fi rijali yuhibbuna an yatatahharu wani buɗe wani masallacin kusa da kusa ba abin da yake jawa illa fitina wannan fa yanzu mu masallacin da muke buɗe ƴan da ɗaya ma kakkace wannan masallacin ƴan ɗariƙa ne malash ko na ƴan izala ne ƴan ɗariƙa sun zo su buɗe ko na ƴan ɗariƙa ne ƴan izala su wataƙila za ka ce waɗannan akwai bambancin ra'ayi kowa yana ganin ba zai bi wancan ba ko kuma yana ganin zai yi amfani da masallacin juma'a don ya yaɗa aƙidarsa da abin da ya yarda da shi. amma wani lokaci hatta masallatan ahlus sunna haka ake yin su kun da ku so da yawa a nan Kano muka je bude masallaci muka ga kusa da masallaci muka ce musu su bude kafu bude ai ga wancan masallaci me dalilin za a bar wannan ba su yadda kowa su yake wani in kuka tamba ku bude ba su je su bude kayan su su je su yi ta sallah saboda ya zama wani irin abu ya zama wata gasa ma ta masallatai a je a rinka kashe miliyoyin kuɗi a masallatai ga mutane suna bin yunwa a yi masallacin miliyan ɗari amma ga mutane ba su da kosis wannan miliyan ɗari ɗin ba zai iya yin entrepreneurship wanda mu yanzu ba masallaci muke bukata ba gare ya zo ya gina mana wajen koyon sana'a ya zuba sana'o'i kamar guda ashirin a rinka ɗauko matasa ana koya musu suna tafiya suna yin sana'o'i ya fi wannan yawan masallacin. yanzu kowane mai kuɗi kawai tashin shi ya yi masallacin shi ya sa ga masallatai nan dam a mutane duk a mace kan zote limamin ma da kyar yake harka shi sa asali abin da ya kamata cewa ba yawan masallatai ba gara a ko masallaci biyu uku hudu a tseriyar gari guda za ta iya sallah in kano ne ka ce kayi a fage kayi a municipal kayi a duk faɗin masallaci zai ishi kowa sallah a zo a yi kalla dai ta juma a tafi kamsu salawat kuma dai a yi to amma kuma damun kudin ma da ake kashewa shi ne abin yi kudin da ake kashewa a masallaci kudin yin kamfanoni ne to shi yasa manzala a alaihi wasallam da aka tabbatar mishi cewa ya yi ne ya yi sallah ya tsaya a wannan masallacin na farko wanda ya tsaya to wannan masallacin shi ne ya assasa shi tun a wannan lokacin wa salla fihi rasulullah sallallahu alaihi wa sallam manzala sallallahu alaihi wa sallam ne salla da shi a cikin masallacin kwana goma sha ɗin nan ثم ركب راحلته سنن منزلا صلى alaihi wa sallam ya hau amalarsa wannan raƙuma wanda take amala ta tafiya mun aka ce rahila abinda ake nufi amali raƙumi ko a cikin raƙumi ɗaiɗai ne ake samu kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce annasu ka iblil ni'a la tajidu fiha rahila yace mutane da kake gani kaman mutum dubu ne taron raƙuma dubu a ciki da karka samu ra'ila da karka samu amala guda ɗaya wato kai sai ka tara mutum dubu manzala sallallahu alaihi wasallam yace bi inna yuyune ne da kyar zaka samu tsaye mai amfani haka mutane dan haka ba taron jama'a ba wu a zo a yi su waye islamic amfani da kai akwai ɗan inna rududu wasu taron in suka zo suka tare ka suka taru ma musiba ne la tajidu fi rahila mutum dubu ka rasa amala guda ɗaya wanda yake da manufa wanda ya fahimci addini wanda zai taimaki addini wanda zai kawo ijabiya positive akan addini wanda zai tsaya to sai ka tara mutum dubu baka samu mutum ɗaya ba aka manzo sallallahu alaihi sallam ya faru to wannan manzala sallallahu alaihi wasallam raki raki barahilatahu fasara yamshi ma'ahu nas ya hau sa ya fara tafiya mutane suka bi shi hatta barakat inda masjidin rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hatta dai ta na ta irin kwanciyar da raƙumi take yi a inda masallacin manzo sallallahu alaihi wasallam bil madina a madina wanda a wata ruwayoyin ai kai kowa yana kokarin ayi a kofar gidansa Mu'adh bin Jabal Banu Salama suna so a wajen su Sa'ad bin Durara yana so a Sa'ad ibn Sabit Sa'ad ibn Ubada kowa yana so mutanen Madina sharaf ne a ce ni ne bakon da na sauki manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amma manzon sallallahu alaihi wa sallam ce ku kyale ta dabbara ta ake wato ana tafiyar da al'amarin da ba da kanta take tafiya ba Allah ne yake sanya yake mata jagorancin inda za ta je kowa ya kama lizaminta ina ta ya rasulullahi ka zo bangaren mu za mu sauka da manzo Allah ya ce kyale kyale ta ina hatu umar ita ma umar ta ta ake inda ma za ta je in ayi masa kisa abinda shi kuma manzo sallallahu alaihi wasallam komai nashi abinda za mu fara imani da shi kai imani ba abin da yazo dufa wato ba kwatsam ni na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba kwatsam ba sudufa bane ba kwatsam bane ba wato Allah ya tsara shi komai babu wani abu na manzo sallallahu alaihi Sallam da yazo ba kamar kai ne baka kazar kawai in ka hau nan ka haɗu da abokinka a nan go sai ka ce ka ga nayi tsintuwa to manzala baya tsintuwa ba ta ai kwatsam duk wani abu hatta raƙumar da zai hau takobin da zai rike takalminsa jakarsa gidansa wanda zai aura abokansa sirkansa duk wanda ka gani tare da manzo Allah Allah ne ya zabe shi ya zama yasa ai kaga da sabon sahabbai lokacin da yake Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wallazina ma'ahu ashudda'u 'ala al-kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujadan yabtaghuna min fadlillahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud sai zalika masaluhum wa masaluhum to ai ba su zo ba lokacin yace haka suke a at-taura haka suke a injila su wayannan wanda suke tare da shi me yake nufi kenan kenan dukkan su sahabbai ba su dufa suka zo ba ba kwatsam suka ba wai la'akari kawai ya zo na zo muka haɗu komai na manzo sallallahu alaihi wasallam yadda Allah ya tsara shi sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya haɗu da shi matansa ba kawai zagaya ya je nemo shi yasa wata daga cikin su Zainab binti Jahash radiyallahu anha da yayi alkunya ye kawai yayi Allah ya sauko ki kai ma ba ma auren a daura shi a ƙasa ba mun aura shi a mun daura shi a sama falamma qada zaidun minha wa qaran zawajnakaha to da ba su rufa bane ba abu ne lokacin shi ya zo tunda kun tsaya kuna haka haka to mun dauro shi da sama yanzu ta tashi ta tafi wannan tayin din da wannan lokacin Allah ya kaddara tana gidanka naka kawai ta wuce dan ma ta a tsaya a ce to sai an yi ijra'at an je an gaya wancan waliyin an gaya wancan yanzu kawai ta wuce dan tsarin da aka yi yanzu din nan tana gidanka ya rasulullah dan haka mun daura auren ta wuce kawai ta tashi ta tafi gidan manzo sallallahu alaihi wasallam ba su dufa a harkan manzo sallallahu alaihi wasallam duk wanda kaga ya hada shi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan da yardar Allah ne yasa ita kanta wannan ra'ila din da take tafiya manzo Allah ya ce a kyale ta ai ita ma abin bin umarni ce an ba ta umarni kuma sai ta cika da wannan umarni din yace ma yamshi ma'ahun nasu sai zamanto mutane kawai to tunda haka sai suka sallama suna bin shi hatta barakat inda masjidin rasulullahi sallallahu alaihi sallam bil madina hatta zo ta zauna a inda manzo Allah sallallahu alaihi sallam masallacin sa yake a yau wa huwa yusalli fihi yawma idhin rijalul muslimina wannan wajen dama kafin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hijira da shekara biyu musulmi suna sallah a wajen naka sai ta zo wajen ta zauna wa kana mirbadan litamri wa kuma wannan wajen wajen da ake shanya damino ne idan aka dauko damino danye akwai fili to sai a zo a shanya shi a wajen in ya bushe sai a shigar da shi gida to wajen shanya filin nan farfajiyar shanya dabino ne sai ta zo nan ta sauna. bi suhayl wa sahalin wajen wani marayu guda biyu ɗaya eh, sunansa suhai sunansa sahal suhai da sahal gulamai ne yatimai ne wanda yara ne guda biyu wanda ba su balaga ba marayu fi hajiri as'ad ibn zurara wanda suna cikin kulawa as'ad ibn zurara filin su ne da suka gada kuma sai ta zo ta zauna a filin faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hina barakat bihi rafilatuhu manzala sallallahu alaihi wasallam yayin da ya ga abin hawansa ɗin na raƙumarsa amalansa ta kwanta ta zauna ya ce haza insha Allahul manzil nan ne wajen zamanta insha Allah a nan za a yi masallaci a nan za a yi gidan manzo sallallahu alaihi wasallam ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم غلامين sannan manzala sallallahu alaihi wa sallam ya kira mutane wannan marayun su biyu su biyu fasawahum fasawamahuma bil marbad sai ka yayi cinikayya da su ya nemi ya sayi wajen wannan filin Ya yattakhidahu masjidan domin ya rike shi masallaci inda fili ne na marayu aka kirawo su yace nawa za ku sai damun wannan filin domin anan nake so in yi masallaci faƙala sai marayun nan suka ce balla bal na habuhu laka ya rasulullah suka ce a'a mun baka shi kyauta fa aba rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yaqbalahu minhuma shibatan manzala sallallahu alaihi wasallam yace a ni ba bazan karban muku kyautar ku wannan fili ne na marayu yara bai kamata a ce mu karɓe shi kyauta ba ka za mu biya ku hatta min huma hasan da ya saye shi ya biya su sannan kuma aka fara ginin masallaci kaga a duk wannan tafiyar tun daga bani amru bin auf da aka zauna na kwanaki aka huce gajiya aka kuma samu labarin madina full labarin madina madina ta hayya manzo Allah ya samu duk abin da zai samu shi yasa ya zauna kusan kwana goma sha a gidan wani al-Kusum ibn Hirm ya zauna domin ne duk ƙara sanin halin sabon garin da aka zo da da'awa domin a lokacin za a kawo man labarai kala-kala mutane za su yi ta zuwa kala-kala zai fahimci halayen ɗabi'un mutanen zai fahimci mutanen da zai mu'amala da su zai zauna domin duk wanda ka zauna da su tunda nan an san manzo yana wajen wajen shekara goma sha mutane za su yi ta zuwa ya san wayanda ko zuwa ba su yi ba wanda suke bakin ciki da hassada da hijirarsa Sabla bin Ubay da sauransu munafikai duk ba su je ba amma mutanen da suke da imani wanda suke za a taimaki da'awa da su har kullum kana duba cikin mutane kaga suwaye suke da imani da himmar da za su taimaki da'awar da ake tafiya da ita da'awa ba wani abu ne ba da ake yin sa irtijala kawai mutum daya ya bugi kirji yayi bakka yiwa dole sai kana da abokan maka abokan da za su kama maka yasa zaka gani da yawa daga cikin mu matsalolinmu shi ne da'awar fardiya da yawan mu da'awar mutum ɗaiɗai ake yi mutum bai nan ya tafi zai wata biyu shi kenan majalisinsa ba za a yi karatu ba ba bai kamata haka ba yau ɗin nan ka iya zuwa an tashi yau kafin isha'i ko bayan isha'i ka mutu ma ana juna mutane ana wani yana hawa yana yi wani menene wasu kuma mutanen in lokacin da babban malamin bai nan aka sa wani ɗalibi ko ba za su zo ba duk su karya gwiwa abu wataƙila wani ƙaramin hikimar da za ka ji da abin da zai karantar da kai babban ma bai karantar da kai shi ai ba duk wanda yake karantar da kai ba ya fi ka sanin abin ba ne ba haka ba ne ba rubba muballagin au amin sami'in manzala sallallahu alaihi wasallam haka yake a sahabbai duk abin da kuka ji da ni ku faɗa wa tabi'ai wata da za ku faɗa wa su fi ku kiyaye abin da na faɗa su fi ku ilimin abin tukuno ne su Ibrahimu Naka'i su Ibn Sirin su manyan Hassan Hassan al-Basri su Abdullahi bin Mubarak duk kasunan nawa ne suka fi sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam ilimi kuma sanar da su akai yasa Imam Shafi'i yake cewa duk malamin da ya karantar da ni wani littafi da ƙarshe zan iya koyar da wannan malamin wannan littafin saboda ya fahimci wasu asirar na ilimin da shi malamin da ya koyar da shi littafin bai gane ba wani bai taba jin hadisi ba kawai daga baki na zan faɗa ya haka ce okay fiqhun ana nufin kaza ana nufin kaza ana nufin kaza ni ban sani ba rubba muballagin au amin sami to kaga manzala sallallahu alaihi wa sallam shi fa kenan da ake mawa wahayi amma sai da ya tsara harkar da'awa ya tsara mataimakanta bayan an bada manzala ya sayi wannan summa banahu masjidan sannan ya gina masallacin sa wa tafika rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yanqulu ma'ahum alladhina fi bunyanihi manzala sallallahu alaihi wa sallam da ake ginin masallacin shi kansa da shi ake daukan bulo-bulo bulan nan na ƙasa ba fa bulo irin wannan bulo na siminti na ƙasa manzala shi yake ɗauka wa ya wa huwa yanqulu al-labid manzala yana ma waka don ya shajja mutanen shajja su yana daukan bulo ɗin in ya ɗauki bulo a ka sai hadal imalu la imala khaybara manzala sallallahu alaihi sallam yace wannan kayan nauyin da na ɗauka ba fa irin kayan nauyin haibar ba ne ba wato ba don a haibar wajen da damino yake wajen da inabi yake wajen yi da kayan gona suke to nauyin ai idan mutum ya je gonarsa a haibara ya ɗauko Damino, ya ɗauko kayan gona ya ɗauko kuɗi masu yawa yana murna haka zai shigo madina manzala ya ce to wannan nauyin da kuke gani na ɗauko bulo na ƙasa a ka ba fa irin wancan bane ba ba na khaybara haza abaru yace wallahi wannan da na dauko yafi wancan albarka wa afharu kuma yafi shi barki kago na ai ba karamin tashbi'i bane mutanen Madina da su ake sun san idan mutum ya je gona yo laftu lokacin da kai girbi ka dauko shinkafan ka masaranka wannan laftun naka kana ganin ba abin da ya fi shi alkhairi ka duba madubin da ya je noman shinkafa ya neman alkama ya ciko da santera ya ciko kanta ya hayo gaba ya yake jin wannan hamlin nashi a baya wannan kayan da ya ɗauka yana jin ya ɗauko arziki ya ɗauko kuɗi yanzu shi ya samu riba kuɗi sun kankama to manzon Allah ya ce wannan wannan nauyin da kuke ganin yake ɗauka ba fa ma irin wannan nauyin bane ba ya fi wannan albarka kuma ya fi shi tsarki wanda yake nuna kenan duk wani abu da yake da alaka da ubangiji madaukakin sarki ya fi duk abin da ka gani a duniya albarka kuma ya fi shi in kana neman albarka kana neman abin da za ka yi na albarka da tsarki to ka yi harkar Allah kuma ka tsayar da kai komai kaga abinda manzo sallallahu alaihi wa yaqulu yana ce Allahumma innal ajra ajrul akhirah yanzu kaga tafsilin abin da ya faɗa hadal himalu la himala khaybara sai ce Allahumma ya Allah innal ajra ajrul akhirah la dafa duk abin da zaka samu na sakamako sakamakon lahira shine kawai sakamako shine tabbas duk abin da zaka samu wucewa zai yi farhamil ansara wal muhajira yace to ka jikan mutanen Madina da mutanen wanda suka hijira daga makka zuwa madina ka ji sarawa ka ji kan kuma mutanen da suka fito daga muhajirai wanda suka yi hijira fatamassala bi shi'r rajul min almuslima lam yusammali ya zamanto cewa an zo da wani shi'ri waka ta wani mutum daga cikin musulmi ya fito yake waka wanda ni ba a sanar da ni ban san sunan shi ba qala ibn shahab ibn shahab yace walam yablughna fil ahadith ba mu taɓa gani a cikin hadisai ba anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tamassala bi baiti shi'rin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rera baiti na waka tammi cikakke gaira hazal baiti banda wannan baiti ibn shahab yana so ya nuna mana cewa duk yawanci abubuwan da manzo sallallahu alaihi wasallam rijistin farkon sadrul baiti kawai yake jawwa bai cika shi amma wannan ya cika shi haka a gazwatul khandaq Allahumma la khaira illa khairal akhirah fansaril ansara wal muhajira haka manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa wasu kace a'a yi wannan baitin ma a khandaq to amma yanzu shi yasa malamai ibnu hajar asqalani hafiz da sauransu suka tattauna akan wannan mas'ala yanzu gashi ana cewa manzo sallallahu alaihi wasallam ya rera wannan baitin to ina akwai hadisai da suke suka waka da ayar Qur'ani da kuma wannan da kuma mawaƙan manzo sallallahu alaihi wasallam ta Hassan bin sabit ta Abdullah bin Rawaha da suka wa manzala wanda manzala sallallahu alaihi wasallam yake ce musu su yi waka ya Hassan yi waka mala'ika Jibril yana tare da kai a Hassan a lokacin bayan manzo sallallahu alaihi wasallam ya rasu a kalifancin sayyidina Umar ya zo a masallaci yana rera waka sayyidina Umar ya harare shi Hassan ya ce ya Umar wannan abin da nake nayi akan wanda ya fika bai mun komai ba yana nufin manzo sallallahu alaihi wasallam to kaga dole sai kai ta'asiri a cikin dai alkur'ani Allah madaukakin sarki ya ce wa shu'ara'u yattabi'uhumul rawu alam tara annahum fi kulli wadin yahimun wa annahum yaquluna haka Allah madaukakin sarki yace yace in ka gade mawaka to gaugaiyun wawaye su suke bin su yace shin ba ku ga ko ina fada suke ba su kalle ka su ce dan toran giwa kalle ka su ce dan zaki su kalle ka su yi faɗi ƙarya a kanka su yi kaza su yi ƙarya su yi yabo wani ya faɗe ka abinda kana mummuna ya ce ban taɓa ganin mai kyau irin ka ba kai kuma kana murmushi kana ba shi kuɗi kuma suna faɗan abinda da ba ta aikatawa hadisi ya tabbata hadisin Abu Huraira wanda Imam Bukhari da Muslim suka ruwaito wanda manzo sallallahu alaihi wasallam yace li an yamtali jawfu rajulun qayhan yarihi khairun bihi an yamtali shi'ran yace mutum ya cika kirjinsa da waka da mutum ya cika kirjinsa da waka gara ya cika jirgin shi da amai gara amai da mutum zai yi ka ci abincin da zai zamanto ya yi dameji ka amayo shi kana ta amai to ya fi alkhairi fiye ka cika bakinka da wakoki to kuma ga waɗannan ga waɗannan shi sa malamai suke cewa waka kala-kala ce na farko waƙar da ta haramta duk waƙar da yake akwai batsa a ciki akwai ƙarya a ciki akwai rashin ladabi a ciki akwai wuce gona da iri a ciki to wannan waƙa ita ake yawa shu'ara'u la labawu duk waƙar da take da kiɗa da kayan goge da rawa wanda ba ta mata ba a lokacin biki maza za su yi ta to wannan haramun a lokacin biki ɗaurin aure ya halatta mata su yi waƙa su kaɗai da kayan duddufa ko kayan sauti na biki da za su kaɗa amma babu inda ya zo a cikin maza a ce sun haɗu suna gida kayan sauti suna waƙa suna rawa babu kisa za ka ga waƙar da manzo sallahu alaihi wasallam ya furta da waƙar da hassan da waƙar da manzala ya iske wasu kuyangi ana biki suna yi sayyidina abubakar ya yanzu wannan eh, goje shaidan ne a gidan manzo sallallahu alaihi wa sallam azmizmarin shaytan fi baiti rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam Allah yake ce su wannan mutane suna da idi mu ma ranar idin mu ne ya ranar farin cikin mu ne to amma tun da kaga wannan wakar da suna yi amma da suka faɗa abin da yake sina rasulullahi ya'lamu ma fil ghadi suka ce a cikin mu akwai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya san abin da za a yi gobe sai ce a a ki daina faɗa wannan magana faɗi baitin baya da kike faɗa na jaruntar mutanen Madina nan menene ci gaba a ce wannan yake nuna matan ma in suka yi waka kar su wuce gona da iri kar su yi ƙarya kar su yi abin da babu amma waka da aka yi ta da azanci aka faɗi abin da manzo sallallahu alaihi wasallam yake da shi na falala wanda ya tabbata manƙabarsa da darajojinsa wanda suka tabbata ba a wuce aka kai shi matsayin Allah ba ko aka ɗauki wani aiki na Allah aka sa musu ba to wannan waka ta halatta a yi ta ba tare da kiɗa da rawa ba da rangaji haka ba kowane nau'i da ka gani na addini ai ba ana sukarsa ba ne in aka wuce gona da ilimi in za ka ji an ce ai ba mu yarda da waka ba ba waka ce ba mu yarda akwai salon wakar da muka yarda da ita ko yanzu na samu a nan gun cikin ku wani zai iya tashi da Hausa yayi baitika masu ma'ana da manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai mun musu kyauta saboda shauƙin mu da san mu da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yasa zaka ga a Sudan muna Sudan lokacin an faru sunna duk muhadara duk lacca da za a yi sai mawaka sun zo sun ja baituka da manzo sallallahu alaihi wasallam kuma kaga manya-manyan malaman mu suna tashi suna ba su kuɗi saboda san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da suke amma menene amma duk abin da za a faɗa ladin rashin ladabi a rinka ambatan manzon Allah kai tsaye ana ambatan mahaifiyarsa da matansa kai tsaye ana ba shi ya Muhammadu ka kula da ni a ce ya Muhammad wannan manzo Allah Allah madaukakin sarki bai taɓa cewa ya Muhammad ba bai taɓa na ya ummida ba ya kira mun manzo sallallahu alaihi wasallam bai taɓa. sai dai ce ya rasulallah, ya nabi Allah ya ayyuhal mudaththir ya ayyuhal muzammil amma bai taɓa cewa ya Muhammadu ba amma ya ce ya Ibrahim ya Isma'il ni ya faɗa ya Nuhu ya Dawud duk ya faɗa amma bai taɓa cewa ba in ka ga ya faɗi sunan manzo sallallahu alaihi wasallam to a cikin jumla ne a zanje babu ba kiran yake ba yace muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma muhammadun illa rasulun qad amma ba kiransa zai in kiransa ba inda yace amma kai ka zo a karni na ƙarshe wai ka rinka kiran manzo sallallahu alaihi wasallam ya muhammadu Ana kaga kamata a ce wannan laifi ne dan Allah ma bai yi ba a qur'ani wanda inda Allah ya yi ba wanda ya isa ya dan ya isa ya yi amma saboda ya ladabtawa don ya ba mu abun koyi amma Allah madaukakin sarki bai yi ba kai ka zo kai kuma ka kula da ni Allah ne mai kula da mutane to duk irin waɗannan ababe su ne abin gyara tun muna yara ake yi lokacin idan muka har mukabala min 1987 zuwa 88 din nan muna da. wasu abokanmu alhamdulillahi yanzu sun fahimci suna sosai muna mukabala da su akan waka lokacin mu in ka sa waƙan mai goge mai kiɗa yadda ka san kana soka mana wuka saboda an karantar da mu cewa bai halatta ba yasa ba mu taba ji ba ko mu haddace su mun nisanci abun nisa to a rum ɗin ma akwai wanda kullum yake kunna sunansa Muhammad yana dan ɗan cikin gari ne dan nan magoga ne amma yanzu alhamdulillah ahlus sunna ne ni a filmi a muna ce mishi modu ya haddace waƙoƙin duk waƙoƙin mawaƙan nan ya haddace zai je ta ne in ya faɗa in ce nan fa shirka ne ce banza ɗan izala kada la ke yi ɗan izala yana gadansa ga inda yake ga ina in ya rero ya rero da sai an ƙara wata shirkar ya ce kaga yan iska maciya annabi haka muke tayi da shi akan gado ko abokina ne aka za mu yi ta yi da shi kaga irin wannan sai yanzu yake fahimta cewa eh a ce waje kaza da waje kaza da waje kaza ko abokin mu shi ma wanda yake rigima da shi da fada zagi wanda shi ma yanzu ahli sunna ne limamin juma'a ne wanda shi har maulidin sa yake gayyata kuma yazo hannan gida ya kira ni yace dan Allah ka zo mun maulidi in ce zan zo maulidi in shiga arbe in je maulidi ya zo muna ɗaki da shi ce ta shiga fita nace ku je ku yi maulidi ai wannan kaza mu fara tattauna da shi a ɗaki kaza wani lokaci ma haɗin zuwa in zauna amma yanzu ahalu sunna ne limamin juma'a ne ma to duk irin waɗannan ababen da aka yi da rayuwar da aka yi da abubuwan da aka yi kana jin tarihi sai ka san cewa ba abin da daman aka bari ba a taɓa ƙyama ba a taɓa wani lokaci ba a tafiya sunna wai ba a ƙyamata abin da ake yi ba kyau ba don wani ya zo yanzu yana yi ba wani sabon abu ba ne ba ba a taɓa ƙyamata abin ba a taɓa tun shekara talatin baya ba a taɓa ƙyamata abin da wasu ke yi ba sai dai usulubi ne daban duk makatin ɗaya ne amma akwai wasa'il duk abin ɗaya ne ba mu yarda da abin ba amma hanyar da za mu yaƙi abin shi ne yake bambanci an gani duk wani mai da'awa sunna ya yarda da duk abin da ake cewa ba daidai ba ne ba ya yarda shi ne makasi to amma hanyar da za a yaƙi abin shi ne yake da bambanci daga malami zuwa malami kowa da usulubin da ya imani da shi yake yi shi kenan kawai kuma daman usulub da wasa'il wasila yuktafaru fil wasilati ba la yuktafaru fil maqasid ana sassauci wajen hanya da za a bi wanda a maqasid din ba a sassauci ya zaka dabbaka wannan ka'ida a tabbake ka gane cewa wasila da maqasid ila in na daɗe ina ta magana ba za ku iya ganewa ba amma shi kaɗan daga cikin ku amma da ka gane me wasila neman aure wasila ne na aure ce neman wasila ne auren shine maqasid to shi yasa wajen neman aka yarda inganta ba za a lulluɓo mun mace a kawo mun in zo in ga duk bata yi mun ba sai sa malamai suka yi annazru ila al-mahsuba ya halatta da wanda suka wuce gona da iri suka ce zaka iya ganin komai da wanda suka ce a'a zaka zaka sassauta hijabi ne irin yanda take babo da wanda suka ce a zaka ga nan gun kafai ne din da duk dai sabanin malamai za ka iya ɗan sauke hijabin da za ka fahimci doguwa ce ko gajera ce mai kiba ce ko ramanniya ce tana da shara ko batta tana da nama ko batta da nama tana da diga digi ko batta tana da hip ko batta duk kana da dama zakarin ka wannan domin ka auro abin da baka so ka zo kuma sai ta kuce hijabi ka ganta sungul kuma ai ta rigima ka ce an buga ma to kaga ai wannan me yasa aka aka sassauta to da wasa'il ne amma wani zai ce a maqasid din shine aure yace to tunda aure ne sai na taba wannan maqasid ne shi kuma an hana shi to shine bambanci tsakanin wasa'il na abu da kuma maqasid din da aka yi almuhim da duk waƙar da bata cika sharadi ba da ka ba ma adawa da ta waƙa amma waƙoƙin da ake adawa da su waƙoƙin da suka saba ma musulunci inda wani baiti da ya saba ma addini sai a ce a cire shi sauran da suka yi kyau shikenan a bar su a yi ta yin su inda karanta ƙara suna ƙara mutum shauƙi na san manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ana siffa kama abubuwa wasu takaban. واستقبلت يثرب رسول الله صلى الله عليه وسلم استقبالا يليق بمكانته مدينة تتري منذ صلى الله عليه وسلم irin karyar da ya dace da matsayinsa an mushi babbar karya don kowa da ya fito falaqad da sahabatu min al-ansar al-afhar al-akhyar yace haƙiƙa mutanen sahabbai mutanen Madina Lantarawa, al-afhar barkaka al-akhyar sun bar wani irin abin misali nani hubbahumul arim lin nabi sallallahu alaihi wasallam tsananin soyayya su ga manzo sallallahu alaihi wasallam domin arim shine shadid lin nabi al-mukhtar zababban manzo sallallahu alaihi wasallam fi husnul istiqbal sun kyautata wajen karyarsa domin gabaki ɗaya da suka yi layi garin madina duk aka ɗauki ganyen damino aka yi duk abin da aka nuna soyayya da ƙauna mata da maza yara da tsofaffi kowa san da ya fito lokacin da ake cewa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai shiga garin madina wa hafawa sun tare shi da karramawa da bayyanar da farin cikinsu na gabaki ɗaya walhub da soyayya wa sa'ada da kuma jin daɗi laqad halal nabi sallallahu alaihi wa sallam wa sahbihi fi qulubil ansar wa uyunihim haƙiƙa manzo sallallahu alaihi wa sallam yayi kakatutu a cikin zukatan mutanen Madina da sahabbansa da idanunuwansu qabla an yahilla wa suhbahu kafin a ce wa sahbuhu kafin shi da sahabbansa min al na muta fi buyutihim wa durihim wa durihim kafin su bude gidajjin su da dakunan su wato sun yi tsananin soyayya ga manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sun nuna ta a bayyane kafin su yi kafin ma su je su ƙara buɗe su ga mutanen Madina. Wa sadaqa rabbi iz yaqulu fi haqqi ha'ula'i al-athhari min al-ansar yace manzo Allah Allah madaukakin sarki kai ubangiji na yayi gaskiya yayin da ya faɗa lokacin da yake bayanin waɗannan tsarkaka ɗin mutanen kirki mutanen Madina sai ce wallazina tabawwa uttara lalle wanda suka ɗauki Madina ta zama wajen zaman su mutanen Madina wal imana suka yi imani min qablihim kafin ma muhajirai fi hijira yuhibbuna man hajara ilayhi wanda suna tsananin san waɗanda suka hijira zuwa gare su wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu ko ba sa jin wani kaikayi ko wani haskada ko wani kyashi dangane da abin da aka ba muhajirai din da manzo sallallahu alaihi wasallam yazo aka ci haibara yazo zai ya raba kumusi ya samu mutanen makka da yake su ne suka zo suka bar duk gidajensu ya ba su sakamako ya ba su kyauta ya raba musu gonakai ya raba musu dabinai ya raba musu abubuwa mutanen Madina ba su ji kyashi ba da mu aka yi me yasa mu ba a ba mu ba ba su ji wannan ba wa na ala anfusihim Allah ya ce suka fifita kawunan suka fifita waɗannan mutanen akan kawunansu su walau kana bihim khasasa ko da tana da tsananin bukata ga abu suna bala'in so suna bala'in kauna amma in dan makka yana so za su bashi aka ba da wani misalin da ba a taba bayarwa a duniya irin sa ba ne misali mutum ya zo ya raba gidansa kashi biyu ya ba dan uwansa a yanzu kai fara ganin sa bai taba ganin shi ba amma manzala kawai ya jawo shi yace akha bainal muhajirin wal ansar kai wannan dan uwanka ne ku tafi sai jawo shi ce ga gidana na raba biyu ta kai a raba gona ga gonarka ga gonarka a raba shagon kasuwa ka ɗauki ɗaya kai ta kai ma mutum ya zo ya ce ga mata na guda biyu zaɓi ɗaya in saka ba wai wanda wata gwala gwaji daga cikin su zaka shi ba a'a ci bayyanar da su zaka shi zai ce wannan tayi sannan ka ce to ke na sake ki je ki yi idda in ta yi idda ta tafi wajen ɗan uwansa ba kai kana da in kai kana da mata ma ai kai ka ce to na ba ka wacce ka zaɓi wanda komai na ta ya saki sai ka tura mishi to amma su zuwa za a ce ai ga wannan zaɓa daga ciki ka zaɓa ya sa aka rawaito wani bako ya zo wajen manzo sallallahu alaihi wa sallam ya ce ya rasulullahi na zo wajen ka bakunta manzo sallallahu alaihi wa sallam ya ce to a je gidana a duba akwai abincin da zan sauke wannan bawan Allah aka je gidajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daki 11 aka dawo aka ce babu wani abinci sai ruwa ka duba ka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace to wa zai sauki bakon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani mutum kawai ya daga hannu yace ni ya rasulullah zan dauki bakon sa shi ba bai san me yake da shi a gida ba kawai ya tafi da bakon yana zuwa ya ce wa matarsa ga bakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a gidanmu me za a bashi ta ce wallahi kaga ba mu da komai sai abincin yaran nan ƙanana shine a sha su kaɗan yara ƙanana ‘ya'yanmu ƙanana abincinsu ne kawai ya ce wa matan to tsaya ki gani ki dafa abincin yara su yi ƙoƙari su yi musu wayo su yi bacci ni kuma sai ki zubo mana abincin mu biyu yadda baƙon zai ɗauka cewa ai akwai wani abincin da shi an aiko kuma tare ma za mu ci sai ki kawo fitila a ci balbal da kin ajiye abincin kin ajiye a ci balbal sai ki nemi gyara a ci balbal din in kika nemi gyara ta u sai ki kashe ta cikin duhu in ki kashe ta sai in tura wa abokin bakon nawa kwano sai rinka taba kwanan haka a abinci ina yin haka a bakina sai zata ci nake sai mu rinka ci Aka koma tattayi tana kawo abinci ta taba fitilan nan ta kashe fitila da ta kashe fitila bakon nan kawai ya ga abinci kawai sai suka yin haka sai in ya taba ya ji hannunsa ya taba ya san ci yake shi kuma abin da yake dakuwa sai zai kai bakinsa ya haka da bakinsa kawai ya dawo ya haka da bakinsa abokin nan ya share abincin tsaf sa ya ba shi ruwa ya sa sannan ya kwanta shi kuma ya tafi dakin sai kwanta shi bai ci ba matarsa ba su ci ba 'ya'yansa ba su ci ba kawai abin da ce wannan bakon manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam yana tashi bai gaya kowa ba yana zuwa kawai sai manzon Allah ya kirawo shi yace zo zo zo yace abin da kai shi kansa ubangiji madaukakin sarki yayi mamaki yayi dariya irin mamaki da dariyar da ya tafi da shi kuma ya yarda da abin da ka sanna abin da ka aikata to sai wannan ayar ta sauka wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa mutanen Madina suna fifita dan uwansu akan abin da koda suna da tsananin bukata akan abin sai Allah ya ce wa man yuqa shuhha nafsihi duk wanda aka tserar da shi daga ruwar kanshi ba ka zaman to ba ka da ruwa hannunka a sake ke? fa humul muflihun Allah ce waɗannan su ne marabauta su ne wanda suka rabauta to kaga wannan yake nuna in kana karanta duk ne muke ba muna karanta wannan fa tarihin fa kawai fa dan ne mai, kawai mu ji abin da ya faru a da yanzu wani yana ne yana ta a ah, waɗannan sai sahabbai wallahi aljanna muke nema aljanna ɗaya kuma muke nema da su kuma kabarin da aka kai mu aka kai su shi za a kai mu tambayar da aka mutu ita za a mana awon ma'aunin da za a yi awo nasu da namu sikeli ne guda ɗaya siraɗin da za su hau shi za mu hau hanyar da za mu bi mu wuta ko aljanna tare da su za mu bi a kakakka wani yaudari kanka ba wani sikeli ne da za a ji wajen Allah a ce ga na sahabbai ga naku da kuka zo a baya lokacin tunubu ba haka za a ce ba ba wanda zai ce wannan A ce ma tsanani ya yi tsanani na kasa bin Allah da kyar nike cin abinci ba ruwan Allah sikelin ɗaya ne ma'aunin ɗaya ne kabarin tambayar kabarin ɗaya ce kwanciya a kabarin ɗaya ne tashin da za a hau hanya a hau turaɗi ɗaya ne yanda za su hau turaɗi irin shi ne ba nasu na musamman duk abu ɗaya za a yi mana sai ka san ku wanda suka yi imani irin wannan ka san ku sun yi fice sun nemi abin ne da gaske sun nemi hanyar da gaske sun hau hanyar da gaske ba mu ba ‘yan taɓa kiɗa taɓa karatu sai dai kawai addu'a da istighfari da neman gafarar Allah da daɗa kamewa da ɗabi'antu da ɗabi'antuwa da irin wannan ɗabi'un duk wanda Allah ya sa baya da ruwa baya da ɗan hannu duk wanda Allah ya sa ba hannun jarirai gare shi ba to Allah ya ce ulaiika humul muflihun waɗannan su ne maraba. in kada so ka samu rabo to ka saki hannunka ka yi wa addini ka yi wa baƙi ka yi wa wanda ba shi ka yi wa iyalanka kowa ya zauna da kai ya ji daɗi in Allah ya ma abin jin daɗi to in kai wannan Allah domin ya taƙaita rabauta ga waɗanda suke Allah ya cire musu ruwa a cikin zuciyarsu amma kai ta tara kuɗi malam ka kai shekara 60 ka kai shekara 70 har yanzu ƙara tara kuɗi kake gidanka matanka abincin kirki ma ba su ci kuma ka rasa so wa kake tarawa me amfanin tarawa malam gara in ka kai shekara saba'in sittin kana da wani kuɗi ka ajiye su kawai aika cin kaji kai da iyalinka matanka shekaru to me kare ka mutu ma suna ta cewa kullum suna ma addu'a Allah ji kan wani. ina ma da yana nan da yanzu an mana da bigen kaji da yana nan da yanzu kayan ciki aka kawo da yana nan da rabin rago aka kawo da yana nan da yanzu wani doya da kwai muka ci wallahi iyalanmu haka za mu mutu su ta tuna wannan abin in ka bar su da yunwa da rashin abu za ka mutu ba wanda zai tuna ka daman dai jiya yau ne abin da ka bar su suna ci shi suke ci yanzu don haka don ka tafi tafiyar ka ba ta ba da wani gi'i ba ba su ga wani tankaro ba a kwanan su haka shi ke nan sun manta da kai watakila ma bayan tafiyar ka a gyaru a sai da ɗan gonakinka da 'yan gidajenka da menene a raba musu su ce gara da ya tafi suke nan an kuma kulle harkarka aka in ka samu dama iyan da wasu kuɗi suka zo ma ka yalwata iyalanka san cewa ka samu wanda kuɗi suka kawo ma ‘ya'yanka ka yalwata musu da wanda suke gabanka da wanda suke aure da wanda suke duk ka yalwata musu ka aika musu su samu tana zaune a gidan mijinta ta ce babanta ya aiko mata da dubu ɗari ka ji wata sai ta yi kamar ta yi tsalle ta faɗo ta yi kamar ta yi ihu babanta ya aiko mata dubu ɗari dubu hamsin haka ake so in kai haka to ka sayar wa kanka abin kirkin addu'a da rabauta da ‘ya'yanka za su yi missing ɗinka too much lokacin da baka nan amma an kana nan baka an fada musu komai ba kawai zaka mutu a gyara ɗakin ka nan ka dan bar musu sarari ma yanzu za su kaka Allah ka kiyashe mu Allah ka taimake mu da taimakon ka ka agaza mana da agazawarka Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya Allah madaukakin sarki ka iya mana Allah ka ji kan iyayenmu da kakanninmu da ƴan uwanmu akwai ɗan uwanmu nan mu Ali mai wannan chemist ɗin yau babban ɗansa ya rasu ɗazu da azhar aka kai shi Allah marukacin sarki ya sa mai ceton su Allah marukacin sarki ya maye musu da wanda ya fi shi albarka Allah ya ba su haƙuri domin yarsa dama wanda yake aure aure a gida Alhaji Januwali haka shi mu ne ita ma uwarsa ‘yarmu ce, Dan haka jikan mu ne ya rasu, Allah ya ba su haƙuri, subhanaka Allahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.